الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو يو يو ديك هو تاني هو ربيع الاول ديك هو ربيع الاول تو ان شاء الله يو ديك هو تاني جي 30 تجي يو جي 30 يو ديك هو ربيع الاول hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam a dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya yi daidai da talatin ga watan oktoba a ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da goma sha tara muna cikin karatun littafin aqidatul salaf ashabul hadis wanda babban malaminmu a sheikh rabi'u bin hadi umair al ya yi wa sharhi yau za mu tashi shafi na uku da da arba'in bakwai, kada manta ana cikin maganganu akan alamomin gane 'yan bid'a wasu sifofi wanda in ka gan su ga mutum to lalle sifofi ne na 'yan bid'a na'am bismillah rahman rahim bismillah rahman rahim ahalul hadisi mawjuduna walhamdulillah wato ahlul hadisi akwai su alhamdulillah mawjuduna fi makka mawjuduna fi madina akwai ahlul hadith a makka akwai ahlul hadith a madina mawjuduna fil yaman fil hindi fi pakistan fi kulli makan kai akwai ahlul hadith a yaman akwai su a india akwai su a pakistan kai akwai su a nigeria akwai su a niger kai akwai su a ko'ina wa huwa la sulata lahu bi ahli hadith illa al-har shi dan bid'a ba shi da wani alaƙa ba shi da wani alaka da ahlul hadith sai yaki an gani? da zaran an ambaci ahlul Hadis, alakan shi da ahlul hadith kawai shine yaki yuwali uh, ahlul hadith zahiran wa batina yuwali ahlul bid'ah na'am yuwali ahlul bid'ah zahiran wa batina wato yana goyon baya yana jibintan ma'abuta bid'a shi wannan zahiri da baɗini kullum yana tare da yan bid'a wa wa anhu kuma yana ba da kariya ga yan bid'a shi wannan wa yastamitu fi difa'i anhum wato yana tsanantawa wajen kariya gare su irin kariya na mutuwa yastamit irin kariya na mutuwa an gane ka ga in an taɓa malaman suna bai komai amma da zaran an taɓa malaman ikhwanul Musulmi, ko an taɓa malaman sururiya ko an taɓa malaman haddadiya ko an taɓa malaman sufiya ko an taɓa malaman shi'a sai ya ta fushi ya ce an cika tsanantawa an cika zafi amma kuma zai iya faɗin maganganu na ɓatanci ga su ibn ba ga su ibn usaimin da su nasiruddin albani da su sheikh fauzan da su sheikh mukbil da sauran manya-manyan malamai na salaf malamai na ainihin malamai salafiyun an gane da za in aka soki malaman sunna daɗi yake ji amma kuma wai yana da awan sunna in an soki malaman malaman bid'a kaga yayi fushi hankalin shi ya tashi na'am aula na shakka annahum mubtadi'a to wa'annan babu shakka lallai su yan bid'a ne su walau sammau anfusahum ma sammu ko da sun kira kansu abinda suka kira kansu sun san gada ma su kira kansu da suna salafiyun ko su kira kansu ashabul hadith Eh? ko su kira kansu alfirqatun najiya wa Tsaifa almansura kai ko mai suka kira kansu in dai har akwai soyayya akwai alaka mai karfi tsakaninsu da yan bid'a to wa'annan sunan su mai sunan su yan bid'a an gane kuma akwai kiyayya tsakaninsu da malaman sunna a yaya za a yi kana kiran kanka dan salafiya amma kana kin malaman salafiyan kuma yaya za a yi kace kuma kai ahlus sunna ne amma ba ka ƙaunar malaman da suke yada sunna suke kariya zuwa ga sunna amma kuma ɗan bid'a da zarar an ambace shi kana tsananin son shi ba ka son a taɓa shi ba tufka da warwara na'am a wasafu an fi ma wasafu sai su siffanta kawukansu da abin da suka siffanta kawukansu فهذه من العلامات التي تبين حالهم نعم ko sun ko wa wasafu an fusahun ma wasafu ko sun siffanta kawukansu da abin da suka siffanta kawukansu da shi wa'annan suna daga cikin alamomi wanda ke bayyanar da halayensu A limaza yubghiduna ahlal hadith to menene ya sanya suke kyaman ahlal hadith yubghidunahum li'ajli annahum alal haqq suna kyaman ahlal hadith saboda ahlul hadith suna kan gaskiya ولأنهم متمسكون بالكتاب والسنة وسبو ده أهل الحديث سنا رقو ده كتاب ده سنة وهذا أمر خطير to ya hukuncin kin mutum irin wannan mutumin da ya riko da gaskiya mutumin da ya riko da kitabu wa sunna sai kana kin shi yaya al'amarin nan sai ce wa haza amrun khadir wannan al'amari ne mai hadari ya zama to kana kin mutum ba dan ya aikata bid'a ba kana kin mutum ba dan ya aikata sabon Allah ba kana kin mutum ba dan yayi shirka ba to me maka wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahi al-aziz al-hamid allazi lahu mulku samawati wal ard ba komai yasa suke wannan ramuwan gayya suke wannan kiyayya gare su ba sai saboda sun yi imani da Allah mabuwayi abin yabo an gano wannan to mutumin ko da shekin bawan Allah to lalle yayi shirin yaki da Allah ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mana a cikin hadisi wanda yake muttafaqun alai man adali waliyan faqad azantuhu bil harb duk wanda ya kiyayya da masoyina hakika na sanar da shi ya shirin yaki da ni ka san wannan ahlus sunna ne ka san wannan salafi mutamassikun bil kitabi wa sunna amma ya zama to baka da wani abu sai kiyayya gare shi kuma idan aka tambaye ka laifin me yayi maka sai ka ta kirkiro laifukan da babu su ya cika tsanantawa ya cika bir'antar da mutane ya cika raddi ya cika kafirta mutane kowa bai iya ba sai shi a ina ya faɗi wannan magana a ina ne yake kowa bai iya ba sai shi su wane ne ya cika yi wa raddi malaman suna nawa ya maraddi ina fatan gano wannan sai a ce ya cika to ka tambaye shi da Allah ina so ka lissafa malamai ɗari da yawa raddi a'a ai ba sai yayi mu malamai ɗari ba to zuwa da wayo raddi sai ga raddin gaba ɗaya bai wuce mutane biyu ko uku ina ba san gane amma an ce ya cika raddi kowa bai iya ba sai shi yaya zai yi dama zai yi a duniya ce kowa bai iya ba sai kai to a ina ka koyi addini in kowa bai iya ba sai kai eh? kowa bai iya ba sai kai haka wannan magana magana ce mai hadari a jingina maka wannan magana ka ce wai kowa bai iya ba sai kai kan irin wannan duk yana daga cikin irin abubuwan da suke jinginawa zuwa ga ahalin hadis an gane wannan al'amari ne mai hadari a a fa qad yakunu khabisan zindiqa wato shi wannan mai kin ahalin hadis zai iya yiwa mutum ne mai datti kuma zindiki dan wani yakan boye da wata aƙida ya ce shi ahalin sunna ne amma kuma alamun gane shi ba ahalu sunna bane kwata kwata bai san a taba yan bidiya ni dai kaga ahalu sunna ne amma ni wallahi ba malamin da ke burge ni sai malam wani malam wani karatun shi kawai yake yi baya taba yan bidiya kawai shi har kawai to ya za a yi kai karatu kana ahalu sunna kuma a ce baka taba yan bidiya ba kuma karatu kai eh yaya za a yi kana musulmi a ce wai ka yi karatu kana bayani kana bayanin tauhidi baka taba kafirai ba baka taba yahud ba baka taba nasara ba kana magana akan sunna a ce baka taba yan bid'a ba to idan ka zo da hadisin da ke magana kan bid'a ya zaka yi shi in ka zo hadisin kenan sai ka tsallake kenan eh hadisin da ke magana akan bid'a da kuma hadarin bid'a da kuma cewa al'umma annabi za su kaskashi kaza duk suna cikin wuta in ka zo wajen sai ka ce duk suna cikin aljanna kenan saboda a ce ma mai son zama lafiya ko annabi ya ce sataftari ku ummati ala salasin wa saba'ina firqa kullu hadin nar illa wahida da sannu al'umma ta za su kasu kashi saba'in da yan kai dukan su gaba ɗaya suna cikin wutar sai guda ɗaya to ka zo kana bayanin wanda suke cikin wutan ka zo ka ɗauko sufaye ka ɗauko shi'a ka ɗauko khawarij ka ɗauko jahiliya ka ɗauko murji'a ka ɗauko mu'tazila ka ɗauko kaza ka ɗauko kaza kana bayani sai a ce ka cika rabbi shi yasa malam wa kaga malam wani shi wa ahlus sunna ne amma ka taba jin ya taba wani wakilan shi'a ka taba jin yana magana kan wasu sufaye shi karatun shi kawai yake yi shi yasa yake burge mu shi yasa mu shi kadai muke sauraro kawai ina fatan gane wannan to alamun gane cewa mutum ba ahli sunna bane duk ahli sunna zai so a gaya mai wannan sunna ne wannan bid'a ne zai so a gaya mai wannan shirka ne wannan tauhidi ne amma duk wanda baya son wannan bayani ya nuna yana da matsala a wajen akidarsa to akan samu wasu mutane sai su rabe da ahli sunna amma zindikai ne waye zindik shine wanda yake bayyanar da musulunci ya boye kafirci ana samun irin wayannan na'am yakrau كتاب wa ويكره sunnata rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wato yana kyaman littafin Allah kuma yana kyaman sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam فلهذا يحارب أهل الحديث saboda yana كامل littafin Allah, yana كامل sunna, wannan shine dalilin da yasa yake yakan wa yake yakan ashabul hadis dan dan bid'a bai so ka ringa yawan kawo hadisi saboda hadisi yana rusa aqidar yan bid'a ne in dai zaka ringa karanta hadisi kowanne hadisi ka karanta insha Allah sai ka tabo wasu yan bid'a an gano wannan ko shi yasa duk wani dan bid'a dan shi'a ne sufaye ne waye yan takalidi da mazhaba ne to dukkan su gaba ɗaya ba su san hadisi an gane kana kawo hadisi zaka ga yayi fushi akwai wanda yake ma wai riko da hadisi na iya sa mutum ya yi ridda wallahi kuwa wani mai tsananin takalidanci da mazhaba an gane ya wai riko da mazhaban shi bai sa a yi ridda amma sai riko da hadisin manzon Allah eh manzo Allah Allah da ya gaya mana cewa fal yahzaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim wa'annan masu saba wa umurnin manzon Allah masu saba ma hadisi su yi takatsantsan kada fitina ta same su ko kuma kada azaba mai radiya same su shin saba ma hadisi shin bin hadisi ke kawo kafirci ko saba masa shin takalidanci ne yake kawo kafirci ko kuma biyayya ga sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa in tudi'uhu tahtadu idan kun yi da'a ga manzo sallallahu alaihi wasallam za ku samu shari'a ko wani ya ce idan kun yi da'a a gare shi za ku kafirta na ba ta gane wannan haka duk irin wannan gaba daya akwai jahilta idan ga mutum yana kyaman hadisi wani ma ya jahilci ma ma'anar hadisin ne bai san ma amfanin hadisi ba sai ya ɗauki ra'ayin malami wanda zai iya dacewa ya yi kuskure ya saukar da maganin shi a matsayin wahayi wanda aka saukar daga sama na'am yuharibu ahlal hadith wato za ka ga yana yakan ahlal ta li'annahum na bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah me ya laifin da suka masa su ahlal hadith yana yakan su saboda sun yi riko da littafin Allah sun yi riko da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ولا يدفعه إلى بغضهم ومعاداتهم والطعن فيهم wato babu abin da yake tunkuɗa shi zuwa ga ainihin ƙin ashabul hadith da adawa da su da suka a gare su illa li mutamassikuna bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa sallam face saboda sun yi riko da littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kama amarahum Allah bi kamar yanda Allah ya umurce su da wannan ومعتصمون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سنجي رقو دا لتاب الله دا سنة منزول صلى الله عليه Wannan shi شيء ذاك إزو لإزو Akwai wani أنت takalidi. wanda ya kai intaha wajen takalidi ya ce wallahi da manzan Allah zai rayu a zamanin nan wallahi maza ma malik ne? wallahi kuwa ai duk wanda ya ji wannan ya ce wai da manzan Allah zai rayu a wannan zamanin mazhaban malikiya kaga in ka duba al'amarin muni ya kai muni wato al'amarin ya juya kallabar umur har ma yanzu manzan Allah ne ƙasa imam malik ne sama eh da manzan Allah zai rayu da mazhabin malikiya zai bi wani irin lalacewa ne wannan a tasabbiluna allazi huwa adna bil ladzi huwa khair eh wa iyaz billah fa ayu sharrin adaha min hadha al bala wani sharri yafi musibantarwa kamar wannan bala'i il mutanen kirki kin masu riko da sunna wani shari'a yafi wannan wani haza ya ƙulu rasulu sallallahu alaihi wasallam saboda haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa amma ba bayan haka Ba fa inna asdaqal kalamun kalamullah lalle mafi gaskiyan zance shi ne mai maganar Allah وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم في أي شريعة شين شريعة أبو حنيفة shiryan imam ah, Shafi, malik Sufiyani sauri eh, abu daudin zahiri abdullahi bin mubarak fiyayyen shirya ne shiryan dini albani usaimin bin baz shekarabi mukbil shirya na manzo sallallahu alaihi wasallam eh, kan abin da annabi ke da fiyayyen shirya shine shirya manzo Allah manzo Allah bai ce fiyayyen shirya shine shiryan Abubakar ko Umar ko Usman ba duk da cewa shirye yune su go amma fiyayyen shirya shiryan wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ina mutumin da yace fiyayen shirya shine shiryan wani wanda ba manzo ba eh shin za a kira wannan mutumin kirki za a kira wannan yana kan sunna ko yana kan bid'a dole ne idan har muna so a fahimci musulunci da kyau wallahi sai an yaki tagalidi in dai har an kyale tagalidi ya rayu to wallahi za mu koma ba zan da wannan sufayen da muke suka wallahi gara mun koma gare su kun bayyana yadai sheikh kalmayyit bayyana yadai al-ghafil ka kasance gaban shehi kamar matacce a gaban bai wanke shi wa man qala li shaykhihi lima la yufli abadan duk wanda ya ce wa shehin sa akar maka Allah bai dalili bai hujja har abada ba zai samu babban rabo ba hal ana illa min guzayyata in gawat gawaitu wa in tashur guzayyatu arshudi ka ce shin ni wani ne in ba ɗan ƙabilan guzayyawa ba in sun bace ni ma an bace idan ƙabilan guzayyawa suka samu shirya ni ma an shirya an gano wannan saboda haka alaman shirya baya ƙarƙashin wani mutum dan duk wani mutum da ka rike shi kafin ya zo akwai musulunci shi ma ya zo ya tarar da musuluncin ne sannan daga baya shi ma ya biyayya ga musulunci in ka ce shi a shirya yana da alaka da shi kenan kafin ya zo kafirci ake ciki kenan ko kafin ya zo mutane suna cikin duhu haka ne yanzu wani mutum ne za mu ce wato kafin ya zo mutane suna cikin duhu a cikin manyan malamai abu shi ma ya zo ya karar da musulunci an haife shi ya zo ya karar da manyan malamai suna karantar da musulunci shi ma da ya zo ya karanci ya karanci musulunci gwargwadon iko shi ya yaɗa abin da zai iya an gane kashe tun da dai an yi musulunci kafin ya zo ba zai yi a ce kuma shi ne musuluncin ba an gane to wannan ko ba wai ana cewa shi batacce bane a yanda wasu suka ɗauka cewa wato shiriya da bata yana da alaka da bin shi shi aka ce kuskure ne ina ba ta gane wannan kaga wayannan manya-manyan malamai na mazahib dukansu gaba ɗaya shiryayyu ne amma rike su a ce wai wato ɗan hannafiya ya ce ma duk hadisin da abu hanifa bai sani ba hadisin manzo Allah bane imamu shafi'i ya ce dan shafi'i ya ce duk hadisin da imamu shafi'i bai sani ba hadisin annabi bane kuma za ga hadisin da shafi'i bai sani ba malik ya sani hadisin da malik bai sani ba an shafi'i ya sani ko ahmad ya sani hadisin da wannan bai sani ba wannan ya sani to kuma kowanne yana cewa za ga akwai hadisin da wancan bai sani ba wannan ya sani to kuma wancan ya gaya ma duk hadisin da malami na bai sani ba ba hadisin annabi bane shi kuma wannan malamin shi ya san hadisin amma kuma akwai hadisin da wancan ya sani shi bai sani ba shi ba sai ce to wannan babu hadisin annabi bane sai ya zama hadisin kawai ana ta wasa da shi ina san gane kowane mutum kawai hadisin da malamin shi ya sani shine hadisi ko za ga malamin shi bai san hadisin ba amma wani malamin kuma daga cikin a'imma ya san da hadisin a can to haka za ka san mai da musulunci kamar abun wasan yara kamar kwallo wa iyaz billah wa sharral umuri muhdathatuha mafi sharrin al'amura su ne abubuwan da aka kirkiro cikin addini kun ji abin da annabi ya faɗa to yanzu in ka zo bayani akan abubuwan da aka kirkiro shin ba za ka yi magana akan wayannan addinan da aka kirkiro wanda suka saba addini ba to an ce wai akwai wani ahlus sunna salafi ne shi amma kuma yana burgewa shi baya magana kan kowa karatun shi kawai yake yi to wai wani irin karatu zai yi ni na so yayi karatun in gani ya ɗauko littafin a gidatul wasiɗiya ko ya ɗauko ɗahawiya ko ya ɗauko ya karanta mu ga yadda zai yi karatun bai taɓa kowa ba zai yi yanzu wannan littafin ko fasara shi za ka yi ba bayani sai ka taɓa wani kawai mutum ya karanta shi kawai ka fassara karanta shi ba bayani kawai sai ka taɓa wani akwai wani malami wanda yake karanta radul azhan yake shi ba ruwan shi da fitina abinda aka rubuta kawai zai karanta shi baya taɓo wasu sufayi ko wasu to wata kawai sai gashi yana karanta ƙarƙashin suratul daha yana karanta wani waje sai gashi malam na magana kan akan ainihin sufaye da suke kiɗa da bandiri ya nuna cewa wannan asalin kiɗan da ake na mandiri an samo shi ne daga Musa a Samiri. Saboda haka asalin kiɗan ya faru daga kafirai ne, ya yi fata-fata da sufanci kuma ya kawo magana Imamul Qurtubi kuma dole malamin ya karanta. An tambi Imamul Qurtubi game da mazhaban sufaye. yake ka sani ya kai dan uwana mazhabu sufiya fadila wa man islam illa kitabullah wa sunnatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam kaga kuma dole ya karanta cewa gashi an ce mazhaban sufanci ba ta ce ne musulunci ba wani abu bane face littafin Allah da sunna kaga karantawa kawai yayi ba bayani amma dole sai da ya soki sufanci don ka ce malam wani ba ruwan shi to ya za sai dai ya rinka tsallakewa sai dai ya tsallake wasu wurare ma ba zai yi karatu yadda ya kamata to insha Allah sai ya taba wasu mutane wanda suka kauce wa sunna eh ومن شرها أنها تدفع على إلى ila كتاب الله wa رسول Rasulillah? daga cikin sharrinta wato ita bid'a tana tunkuda mutanenta zuwa ga yakan littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ayu sharrin yafuqu hadha wani sharri ne yafi biki wannan jama'a babu iza sami'a qala Allah la yu'jibu idan yaji an ce qala Allah to baya ba sha'awa sai sanya ce kai akwai mutanen da in kana yawan kawo ƙur'ani ma zai baka da ma ilimi su sun fito ka daɗe kana surutu ka daɗe kana fashin baki kana sai ka kai surutu kamar awa ɗaya sai ka ɗan kawo aya guda ɗaya to sunan ka mufakkir ce wani malam wani akwai fikira mufakkir an gane amma kana magana bini-bini ka ce Allah ya ce bini-bini annabi ya ce bini-bini malaman gaba wallahi wallahi karatun gaskiya malam wani bai da ilimi ka kan lura ba shi da karatu kawai ayin qur'ani yake zubowa da hadisi to menene ilimin in har ayin qur'ani da hadisi bai zama ilimi ba me zai zama ilimi qul in dalaltu fa inna ma adillu ala nafsi wa in tadaitu fa bima yuhi ilayya rabbi eh Allah ya ce annabi ya gaya wa duniya kace in na samu shiriya na samu shiriya ne fa inna ma azillu a in na bace to na bace ne saboda san raina wa in daitu in har na samu shiriya fa bima yuhi ila rabbi na samu shiriya ne da abinda ubangiji na yi min wahayi ina fatan gane manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce gaya wa duniya haka ashe ana samun shiriya ne da wahayi to abin da ake samun shiriya da shi sai ya zama to ba shi ne ilimi ba to mene ne ilimi eh? abu ilimi kenan na'am wa idza sami'a qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam la yu'jibu idan yaji qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam baya bashi sha'awa yubghidu sai ya ta bashi haushi ya ta jin haushi an gane shine ibnu qayyim al-jawziya Allah ya masa rahama yake cewa wal jahlu da'un qatilun wa azruhu amran fi tarkibi muttafiqan nassun min alqur'ani aw min sunnatin ko nassun min alkitabi aw min sunnatin wa dabibu zakal alim rabbani yace jahilci wani cuta ne mai kisa amma mafi kisa daga ciki amrani fi wa azruhu amran la wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fi tarkibi muttafiqani yace jahilci cuta ne mai kisa amma warakan shi al'amura guda biyu ne wanda yake sun yi ittifaki a cikin tarkibi su ne waraka din jahilci cuta ne amma menene warakan jahilci yace wa shifa'uhu amrani fi tarkibi muttafiqani yace warakan sa al'amura guda biyu ne da suka yi ittifaki a wajen tarkibi su ne biyu Yace ce min alqur'ani Yace na farko shine nassin alqur'ani aw min sunnati ko nassi na sunna wayannan sune waraka mutane gaba ɗaya suna cikin jahilci sai sun fahimci nassin qur'ani ko nassin sunna to wane ne likitan da zai baka wannan magani ka sha sai ce wa dabibu zakal alimul rabbani likitan da zai baka wannan magani ka sha ka warke shine malami masanin ubangiji al'alimin rabbani Eh? shi ne wanda zai baka wannan magani ka sha A kenan wato jahilci shi ne rashin sanin ƙur'ani da hadisi an gari rashin sanin ƙur'ani da hadisi shine mai jahilci an gane duk mutumin da ya ce ma yana da ilimi ka bincika ba abin da ya sani sai philosophy sai mandik sai ilimin kalam to wannan samfare na jahili ne ba abin da ya sani dinun nabi muhammadin akbaru ni'matul masiyatu lil fata atharu la targabanna anil hadisi wa alihi far ra'ayu laylun wal hadisu naharu yace addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine hadisai shine addinin annabi ni'matul masiyatu fata ma da abun hawa wanda in mutum ya hau sai aljanna sune asaru sune hadisai na manzo sallallahu alaihi ko asarai na magabata anil hadisi wa alihi kada ka kyamaci hadisi da mutanen hadisi in ji imamu ahmad imamu ahli suna wani jama'a kada ka kyamaci hadisi ko mutanen hadisi sai ce fa ra'ayu laylun ra'ayi dare ne wal hadisu naharu hadisi kuma yini ne ra'ayi dare ne duhu gare shi amma hadisi haske gare shi wala rubbama ma al fata asar al huda wa shamsu bazigatul laha anwaru da yawa saurayi yakan jahilci wato alama na shari'a alhali ga rana nan ya kullo yana haske girgiri ga rana ya kullo yana haske amma ya kasa gane hanya ina fasan gane wannan kaga shi kenan da zaran mutum ya jahilci muhimmancin riko da sunna to wannan jahilci ya hawa ya haushi in mutum ya dauki ra'ayin wani shehi ko ra'ayin wani imam ya bar maganar manzo sallallahu alaihi wa sallam imam ahmad ya ce far ra'ayu laylun wal hadithu nahar ra'ayi dare ne hadisi kuma yini ne in ka ɗauki ra'ayin imamu wane ya ce imamu wane ya ce kai watsi da hadisi to a lokacin ka shiga cikin duhun dare ka shiga cikin bata Allah shi kiyaye na'am idza sami'a man yaqulu qala Allah idan ya ji wanda yake cewa qala Allah yaqulu hadha hashawi hadha hashawi wannan dan hashawi ne hadha kaza hadha kaza ya ta'ala fi kaga yana suka ga mai bin hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam فأي خير في هذا وانا الخير كي تكون وانا متمن ديكي سوكا masu bin hadisi wani alkhairi ke tare da shi. Wa yi sharrin ya fuku haza wal iyazu billah. Wani sharri ne ya fifici wannan wal iyazu billah. Wani haza hanzara minhum Rasulullahi alaihi salatu wa salam. Saboda haka manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam ya yi tahziri ya ankarar da mu daga sharrinsu. Wa hanzara minhum as-sahabatu ah, radiyallahu anhum. Kuma sannan su ma sahabbai sun yi tahziri sun yi tahziri ga yan bid'a sun sahabbai wa azzara minhum as-salaf as-salih sannan magabatan mu na kwarai daga cikin tabi'ai da tabi'i tabi'i su ma sun yi tahziri ga yan bid'a ridwanullahi alaihim wato yardan Allah ya tabbata a gare su wa tabarra'u minhum sannan sun yi bara'a ga yan bid'a كما نقل ذلك البغوي وغيره من الأئمة كما يند إمام البغوي ينقل تو أشكي شرح السنة da waninsa daga cikin al'umma irin su albarbahari da irin su lalaka'i sun karɓo sun nakalto mana maganganun magabata nakalu bughdahum li ahli bidai sun ciranto irin iyayyen salaf ga yan bid'a wa adawatihim lahum kuma sun nakalto irin adawan da salaf suke yi ga yan bid'a an gane to idan muka ji wannan cewa magabatanmu na kyaman yan bid'a to ina ko mutanen da suke kira ga ta'awun tare da yan bid'a ba ke cewa na ta'awuna fi mattafaqna alai wa ya'ziru ba'duna ba'dan fi mattafaqa fi lafna fi mu taimaka ma juna inda muka samu ittifaki kuma sashen mu yayi uzuri ga sashe inda muka samu sabani an gane da mu da shi'a da sufaye da yan kalakato da sauran yan bid'a yan khawari da sauransu mu taimaka ma juna inda muka yi ittifaki inda muka samu sabani ayi uzuri ba maganan yin wa'azi a soki bid'an su kada su ki biyansu, su ai musu uzuri suna kiran suna kiran wannan ka'ida ka'ida zahabiyya eh golden ka'ida na bazan gani to kaga wannan ka'ida din ta yi daidai da littafin Allah da sunna ko ta yi karo da littafin Allah da sunna idan muka ɗauki wannan ka'ida za a samu alwala'u bara zai to duk da ahlus sunna da dan bid'a duk ɗaya ne kawai babu wani alaman kiyayya ga dan bid'a saboda an ce inda ya yi kuskure a yi juna uzuri inda aka yi kuskure inda muka samu saɓani suka ce ba su ma nuna kuskure ba ne. in mun samu saɓani, wannan yana zagin sahabbai kai baka zagi wannan yana sukan hadisin manzan Allah kai baka suka wannan yana taƙalidanci da mazhaba yana fifita shi akan kitabu wa sunna kai baka yi wannan yana kafirta ainihin musulmi da suka yi kalmar shahada kuma sannan yana yin inkarul alani alal wulat an gane wannan to kai gobe baka yi to anan wajen ba wai zaka yi mishi wa'azi bane zaka yi mishi uzuri ne zaka yi mai uzuri ne in mutum ya aikata bid'a kawai zaka yi mai uzuri yadda shi ma zai ma uzuri kaga kenan an zauna lafiya babu wani rikici tsakaninka da wani dan bid'a kaga muka dauki awa ta ikwazul muslimin za a narke ne ya zaman to ba ɗaya addinin an watsar kawai an koma madaran siyasa kawai yaya za a yi a haukan kujerar mulki kawai shi ake nema a nan wajen za a yi watsi da aƙida a yi watsi da manhaji domin menene domin kokarin hawa kan kujerar mulki shi ke kala ka zama ɗan siyasa shi ɗan siyasa shi zai ce ba bambancin addini ƙasa ɗaya al'umma ɗaya wuta ko aljanna na fatan gane wannan shi ɗan siyasa baya sukan lamirin kowa dan yana so ne a bashi ƙuri'a zai sukan ɗan bori baya sukan mazinaci baya sukan yan ƙungiyar asiri baya sukan kafirai baya sukan fasikai baya sukan kowa kowa nashi ne me yasa yasa kowa nashi in yace zai soka to babu wanda zai bashi kuri'a sai nashi kawai to shi yasa su ma ɗan ikwan da yake suna neman kujera suna son dan shi'a ya taimake su wajen kafa kujera su bi ya taimake su dan alaƙato ya taimake su dan kawali ya taimake su dan jami'a ya taimake su dan kadiriya ya taimake su dan kowa ya taimake su duk da kawo wannan ka'ida na ta'awunu fi mattafaqna alayhi wa ya'ziru ba'duna ba'dan fi mastafi mastalafna fi an gane kaga wannan ka'ida tana da haɗari. in muka ɗauke ta to an rusa alwala wal bara an rusa Al'amur bil ma'ruf wan nahyi anil munkar eh an ce kuma wato abinda yasa muka samu daraja muka zama to khairu ummatin shine ne al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas limaza ta'muruna bil ma'ruf وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر لولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا إلا قليلا ممن أنجينا منهم kaga shi kenan dole sai an samu wasu mutane masu hankali suna hana ainihin fasadi a doron ƙasa in sun ga an yi shirka su yi magana in an yi bid'a su yi magana in an yi saban Allah su yi magana to da haka ake zama lafiya a doron kasa. na'am na'am qad yakunu hadha al-mubtadi'u jahilan muqallida eh yakan yi wannan dan bid'a ya zama jahili ko muqallidi kun gane ko muqallidi yana da hadari ba a sanya muqallidi daga cikin malamai ko da yana iya jan kalmar larabci in dai mutum muqallidi ba a lissafa shi daga cikin ma'abota ilimi al'ilmu ma'arifatil huda bi dalilihi ma za ka wata kalidu ya sauya ne ilimi shine sanin shirya da dalilinsa a usaka da ilimi da takalidi ba ɗaya suke ba ilimi shine duk abin da za ka yi kana da dalilin shi takalidi ba a sa shi daga cikin ilimi ko da malami yana iya fassara duk wani littafin fikihu da larabci amma ya zamanto ba shi da dalili na kare bai da dalili kawai sai dai takalidi wannan sunan shi jahili wannan cewa ba bambanci tsakanin mukallidi da dabba ba bambanci tsakanin mukallidi da raƙumi ka san raƙumi ko ƙaramin yaro sai ya ja shi inda za shi ko to shi ma mukallidi kawai jin shi ake kawai duk inda aka ja shi nan za shi an gane wannan to shi ne Ali annana مع ما na, naro أن فيه موام domin mu wato duk da abin da muka ambata an ji shekara biyu. ku duba wani irin uzuri da malam ke bayarwa an ce malam yana da tsananin zafi baya bada uzuri za mu ga yanzu yana bada uzuri ko baya bayarwa an gane ya ce yakan yi wannan dan bid'a ɗin jahili ne ne haka ya bashi uzuri saboda mu duk abin da muka ambata cewa a wato a kyamaci yan bid'a an gane wannan to muna ganin an nafihim awam a cikin yan bid'a akwai gama gari akwai akwai amawa ba su da ilimi fihim awamun mutajuna ila da'wa a cikinsu akwai amawa suna buƙatar a yi musu da'awa abin a hankali a yi musu da'awa qaumun makhdu'una laysu 'ala al-manhaj alladhi 'alayhi ha'ula'i al-fajara su mutane ne wanda an yaudare su wato an musu dan wayo ne an gani. ba sa kan manhaji wanda waɗannan fajiran suke kan shi fajiran miyagun malaman da suke batar da su su kawai suna tare da malaman ne saboda wani dalili na batan gane akwai wanda na gani yace to wallahi mu ma yanzu mun koma yan sitti shawwal ba za mu yi azumin sitti shawwal ba wallahi mu NPDP PDP ne wallahi wasu saboda wai su NPDP PDP akwai malamin su na PDP su ma yan APC akwai malamin su na APC to tun daga wani malami yana sukan shugaban kasa to nasu ne duk abin da ya kawo na afkar za su dauka to wannan bai ka dauke shi dan siyasa ne fa amma yanzu har har har akidan shi yanzu ya mika masa siyasa tun da dai malam wani yana sukan ainihin fatin wani kuma shi yana kin wannan din to saboda haka duk abin da malamin ya faɗa yanzu a kidan shi ne yace wallahi za ina fiki kaga da ina fiki shawal wallahi amma tun da naga ainihin wannan malam wani ya ya faɗi gaskiya ya faɗi gaskiya cewa shugaba wani bai kan gaskiya wallahi ina tare da shi ba da fiki shawwal kaga irin wayannan mutane jahilai ne wanda sun dauki addinin musulunci ya zama kamar abun wasa kawai saboda pdp da apc kawai ka ka lalata gidanka ka lalata addininka da sunan fati saboda kawai siyasa kawai da sauransu na fatan gare allazina yadhakuna ala alawam wanda su miyagun malamai din na yan bid'a suna yin dariya ga awamawa su suke batar da su sannan daga baya su yi musu dariya fayahsinuna bihim dhann fayahsinuna fayusinuna bihim dhann sai su ringa kyautata musu zato su amawa suna ganin malam wani mutumin kirki ne da wuya ya yaudare mu amma kuma yaudaran su yake yi fayattabi'unahum wa yahtarimunahum sai su ringa bin miyagun malamai suna mutunta su A walau in kashafat lahum alhaqiqa da a ce haƙiƙa zai bayyana gare su a ce za su gano wa'annan malamai miyagu ne su amawan da za su gano wa'annan malamai miyagu ne la daru zuhurahum da sun juyar da bayansu daga gare su ne haula ga wayannan wala walan dammu li ahli alhaqq da sun tattara zuwa ga ma'abota gaskiya da sun koma sun tattaro kansu sun bi ma'abota gaskiya sun bi ahli sunna wal jama'a a fana taju ila da'wati awami ahli albid'a mu muna bukata zuwa ga kiran amawan yan bid'a muna son amawan yan bid'a kada mu yi musu zafi mai amfani da hikima mu kira su in ci shekara bi baya uzuri ko an ce mutum ne mai zafi kafultawa yake bid'antarwa yake yi wuta ne kawai ba sauki to yanzu a cikin littattafan shi haka ake gani ko sabanin haka to yanzu labarin da mutane suke bayarwa na farfaganda na gefe shi za mu ɗauka ko abin da ya wallafa da littattafai masu yaka idan ka ce malami ga irin aƙidar sai mu ce wanda littafi ya wallafa tunda marubuci ne marubuci ne yayi rubuce rubuce to muna so ka kawo mana littafin shi guda ɗaya wanda yake kan wannan aƙida da ka faɗa ko kuma irin wanda baya wa mutane uzuri kawai fasikantarwa yake yi amma mun sauke littattafan shi a nan da yawa duk littattafan da muka sauke a kan shi ba na tsammani wani ya ga wani abu da shekarabi ya faɗa da ya saba ma aƙidan ahli sunna yana daga cikin dalilin da ya muke sa littafin shi saboda kila ku da kuke sauraro sai ku yi hukunci an gane menene a ina ne aka samo ya faɗi wata magana da saba ma aqidan ahlus sunna ko manhajin ahlus sunna ko ya saba ma sauran malaman sunna wajen aqida da manhaji in akwai sai ku kawo ta sai mu ce eh gaskiya shekar rabi a nan wajen ya babbanta da su usaimin da su bin da su da suwaye gayan abin da zaka ce wato babu wanda yake matsa ma wa'annan yan bid'a na zamani kamar shi kuma kowane malami yakan samu wani bangare wanda zai tsaya ya ba muhimmanci kowane malami yana da abin da zai duba gaskiya ni bangare kaza nake sun ba musulunci a gudunmawa na hangi waɗannan mutane za su iya wasu salafiya ainihin wato za su iya musu ainihin abin nan za su iya musu zama ƙasa to bari ni in ɗauki fanni in yi bincike a kansu in sa su gaba shi wannan zai ce na fahimci hadisan manzan Allah nan ne yan bidi ake amfani da su hadisai da ifai da mawdu'ai shi yan bidi ce gina wasu abubuwa marasa kyau bari ni in tsaya in rike nan rike wuta anan duk wani hadisi mawdu'i in yi bayani shi hadisi da ifi in yi bayani dan in tona asirin yan bidi'a ya zama to dan bidi'a in zai kafa hujja da hadisi a ce to aka maka la hadisi nan da ifi ne kaga nan an gama da shi ta magana wani kuma zai ce istinbadin da malamai suke yi na fiqh suna istinbadi ba daidai ba to bari tsaya in rike wuta ta bangaren fiqh ya zama to in nuna wa mutane yadda ake istinbadi mai kyau ba tare da takalidi ba sai shi kuma ya rike wuta ta bangaren fikiyo yana nuna mutane yadda ake istinbadi ina ba ta kowane malami yakan duba za ga malamai ba ɗaya bane ka duba kowane malami za ga shi za a cewa wannan malamin hadisi ne wannan malamin fikiyo wannan malamin kaza za ga malami ya san duk wani fanni amma akwai fannin da ya fi ba ƙarfi to wannan ko baya nuna an bambanta ba bambanta ba wato kowa ya ɗauki wani farzu kifaya ne ya ɗauke mu sauran malamai wannan bangaren ne abinda nasiru Nasiruddin Albani ya faɗa dangane da Shagarbi ce wannan farzu kifaya ne Shagarbi ya ɗauke mana na ainihin binciko ƙungiyoyi na bid'a ƙungiyoyi na wannan zamani masu zaun ƙasa ga salafiya Ya ce Shagarbi ya ɗaga tutar yaƙi da su kuma Allah ya saka mishi da alkhairi ya mishi kyakkyawan addu'a yace mutanen da suke raddi ga Shagarbi ba sa mishi raddi da ilimi yace wal ilmu ma'ahu yace allazina yarduna alai la yarduna alai bi ilmin abada. wal ilmu ma'ahu yace masu raddi gare shi ba sa raddi gare shi da ilimi yace ilimi na tare da shi shike da gaskiya duk fadan da ake yace durudun da ake da shi da malamai gaskiya na tare da shi kaga ashe kenan da shi da albani suna da bambancin ra'ayi kenan sai dai ya dauke ma albani wani fannin shi ma albani ya dauke mai wani fannin shi ma usaimin ya dauke wani fanni wani sauran ba su dauke ba haka malamai suke yi wani malami zai zai bude wuta akan wata wani bangaren wani kuma sai ya dauki wani bangare shi ma ya tsaya ya bincike ya bude wuta dan Allah bai yi malamai baiwa iri ɗaya ba kowane malami akwai bai wanda Allah ya mai amma dukan su gaba ɗaya sun yi ittifaqi akan salafiya eh fa nahtaju ila da'wati awami ahli albida muna buƙata mu kira amawa na yan bid'a na taju ila da'awati muna buƙatar yin da'awa a gare su awamul khawarij mu kira amawa na khawarij awamul mu'tazil amawa na mu'tazilawa awamul rawafi amawa na ƴan shi'a hatta law amkana nad'uhum ila Allah tabaaraka wa ta'ala har ma in zai yi mu kira su zuwa ga Allah in bi shekarabi ba in har zai yiwu mu kira su zuwa ga Allah tabaraka wata'ala bil hikmati wal mau'izati al hasana da hikima da kyakkyawan wa'azi da wa'azi mai kyau ma bugdi ahlil bid'a amma fa duk da haka muna kin yan bid'a ne wannan bai sa wai duk wannan hikimar da muke yi muna so ne mu janyo su mu raba su da da ainihin bata amma muna nan a zuciyar ba ma san yan bid'a yani tubghiduhum lillah wato ma'ana kana kin su ne saboda Allah kana kin su ne saboda sun ki sun ki Allah ah, li'annahum yubghiduna al-haqq domin ‘yan bid'a sun kyamaci gaskiya. Allazi ja bihi Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam min indillahi azza wa jal. Muhammad sallallahu alaihi wa ya zo da shi daga wajen Allah azza wa jal. Fa anta la tubghiduhum li shakhsik. Kai ba kana kin ‘yan bid'a bane dan shaktiyanka wai karantanka a'a kana kin su ne saboda me wa inna ma tubghiduhum lillah. Wa tubghiduhum lillah. Wa taqarruban ilayhi. Wato kana kin su ne saboda Allah kuma saboda kusanci zuwa ga Allah. Limaza? me yasa kake kin su li'annahum yubghiduna ma ja'a bihi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam domin suna kyaman abin da Muhammad ya zo da shi sallallahu alaihi wa sallam ba'dhum jahlan minhum wasu daga cikin su saboda jahilci ne dan ashe almaru adu adu ma jahila ko atana anna sahalan zamma jahalan uluman laysa yadrihin sahalu uluman law daraha ma qalaha walakin rida bil jahli sahal ko yace tana labari ya zo mana anna sahalan zamma jahalan uluman laysa yadrihin na sahalu cewa sahal yayi zargi saboda jahilci ya zargi ilimin da bai sani ba shi sahal saboda jahilci sai ya zargi ilimin da bai sani ba uluman laudaraha makalaha ilimin da da ya san shi da bai kyamace shi ba walakin na rida bil jahali sahalu sai dai yarda da jahilci abu ne mai sauki A atana anna sahalan zamma jahalan uluman laysa yadrihin na sahalu uluman laudaraha ma talaha walakin rida bil jahali, sahal ha kaga da yawa ga mutum saboda ya jahilci abu zai ringa adawa da wannan abun ko ba ba sai ga mutum bai san abu ba amma kuma yana ta faɗa da wannan abun da bai sani din ba da wa kan min jahilin qawlan fa ko wa kan min aibin qawlan fahihan wa afatuhu min al al-saqimi da yawa mutum yakan aibanta magana ingantacce alhali aibin sa daga mummunan fahimta ne bai fahimci abin da kyau ba sai ya zo ya ringa sukan abin da bai fahimta ba akwai wannan na'am wa ba'dhum khubsan minhum waliyaz billah wasu kuma sun san gaskiya saboda datti da cikin zuciyarsa sai kaga yana kyaman sunna yana kyaman gaskiya insha Allah neman taimako da aka saba insha Allah yan uwa za su zagaya don neman taimako a taimaka fi sabilillah ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbir aqdamakum

biyu ne suka ce yana ɗaya da rai yake suka kofi shi wannan ne na biyu shi shi ne ɗaya shi da yanzu kamar eh, rai ɗin ana sa ɗari biyu da talatin ko kwana kuma gaba ɗaya ɗari biyu da ɗari da ɗari ko wanda ya ce shi kenan in ya ce wa zai faɗa cikin da zai je wani da zai ka fara yi laifi shan biya kuma malamin sha shi kuma akwai kafirci ne a cikin ko ba misali ce ba ina ne shi ya kuma iya kuma sallan kwana na ne ba a sala ya ce ba an fashe lafiyar ba a sala ba inda zai sallah inda mutum zai sallah a amfani ladan ne an kwashe ladan ladan da ke cikin sallah amma farali ya sauke hmm. kamar dai wanda ake cewa ne wanda ya magana ana cikin hutuba ya sallar juma'a juma'an ta yi amma dai an kwashe ladan ma'aikacin gwamnati ya yi laifi ban san ko ne ba ma'aikacin gwamnati ya yi laifi ashhadu an ina ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu